ai wato ni a rayuwar da ke gani eh. duk matar da zan ɗauko kafa daga gida eh. in zo kofar gidansu mm. in aika a yi sallama da ita mm. to gaskiya ba ƙaramin kima da daraja da muhimmanci take da shi a guri na ba wallahi ni ma na san kana mugun so na shi sa nake kaunar ka ne ma a rayuwa Allah wallahi wani zubin in ban ji ka ba shi yasa ba na samun sukuni ko fa bacci ba na iya Allah Allah sai na ganka nake jin daɗi to ai masu iya magana suna cewa ba a raina maki ba a raina masoyi raina eh, maki wallahi kuma shi yasa nake mugun son ka kana kaunar ka Allah fa to ai kwantar da hankali in ka zo baka ji farin cikin da nake ji ba kamar an ba kujeran a in dai wannan ne in dai in ce ganin kina ji kamar an ba ki kujeran maka eh. to ko zaki ta zuwa aikin haji aiki ne kwantar da hankali ki babu komai babu komai ha to ko umman muke ba Allah ya tuba zo gurin mm-hmm. umma dama umma ce ta ce ki ba da 500 500 za a kayan miya ba ina na gansu to ban da ko sisi ne wani 500 wa ya sun ban da ko sisi to ni ina na go ah, ni 500 haba haba haba ta haba man ta aiko ki ce baki da ɗari biyar to haba me wani ɗari biyar Allah na tuba haba to ba komai da ɗari biyar ne ga shi aiki ɗari biyar ka ce ko to ba komai ya shi ce na gaishe da umma za ka gaishe ba komai an gode ba saka da alheri an gode wallahi an gode ai shi yasa babe nake son ka wallahi saboda kana da kirki sosai yanzu yi miki wani wani wahala ce da wani abu ai ina gaya miki zan iya ɗauko jarin kasuwa ta kacu kan in kawo miki kawai in dai zai faranta ranke da umma Allah a kai da mu haba a kai da ba komai wallahi ai ki kwantar da hankali eh. ita ko salam haka wuce ne mm-hmm. a ah, wajen ta okay to mm-hmm. dama mace ta ce ki bada dubu biyu nan bayan gida da ya banta da mm. za a bulo da yashi dubu biyu eh. a ba ni da wata dubu biyu to ina na nasa ɗari biyar ma ce ban da shi a ce ka dubu biyu a to ki ina na ga wata dubu biyu to me da dubu biyu Allah ya tuba asan ta aka yi fa umma ta aiko ni ba ni da ita to an yi ba abin da ba zan iya ba kan umma samu dubu biyu yanzu yanzu fa aka aiko na to yanzu kina da ni Fatima har kina magana wannan <laughs> haba nawa ne kace dubu kuma a eh, zuwa filla gani an samu a gona ai me amfani to kai baka gajiya ne to wala to gashi kace ina gaida umma to kace ina gaishe ta to tashi lafiya masha Allah wallahi ni in kina irin wannan gaba da sai jikina ya sanyo an jefa kaza da gishiri tace yanka ni za a yi haba komai kana kokari da an yi magana umma sai ka tsaya yanzu ni ko in na rasa kawa zan samu wanda zai so ni kamar ka a ce umma tana da wata bukata tana son mata wani abu eh, to insha Allah har rai zan iya ciro in mata ai in dai za ta yi farin ciki za ta yi farin eh. ciki ai ba abin da ba zan ba alhamdulillah Allah ya bani mai sona na gode ah, shi yasa nake bala'i mu ta wuce a wuce ta wani an ce ki ba da dubu biyar eh Eh, da za a yi gobe za a yi kudin dubu biyar dubu biyar ne dubu nawa ba ni da ita dubu biyar dubu biyar ya isa ya mana amas sai ne umma gashi nan za a kawo ba ni da ita sai ne nan za a kawo ba ni da ita ya bukata za ta zo miki kina da ni ai kina da ni ko to kin san mm, abin da ya kamata a yi ce ne umma ga nan zanzu ya kamata in je in gaishe ta na dan ji dan matsalolin ta ko ba eh, gaskiya bane eh. ke shiga ki ce mata ga nan zan shigo mu gaisa yi min iso ai cikin gudu eh. to shikenan to bari mata magana to yi min iso yi min iso salamu alaikum munafuka muguwa iska kawai wallahi da tsaya a gidan nan akwai da mu ina yin kuma Ai da ya tsaya ya damu kwashe masa arzikinsa tas.